bismillah rahman rahim assalamu alaikum jama'a na cikin nijar baki daya da na zandar alhamdulillah mun gode ma allah da muka zo muna matsayin baki suka maida mu yan gida suka karbe mu hannu biyu kuma ina ma allah godiya da ya bani nasara na samu lashe wannan gasa ta mai girma mai daraja sultan sarkin zandar na gode kuma ubangiji eh ni kora na hito daga gida na hito da ni Allah ya taimake ni in samu wannan kofi saboda na taba zuwa na je wanga kofi naku na yan jarida allah bai bani nasara na samu ba aka ce kuma wannan shekara an sa kuma kun kire ni kuma na ji daɗi da kiran da kuka yi mini kuma na yi shiri iya shiri wanda ya kamata in na zo nuna muku cewa lallai na ji daɗin wannan ya ta ku. kama wannan wannan kofi da ka ɗauka wani irin karin guya zai ƙara ma a cikin Wannan kofi alhamdulillah kenan alamu ya nuna mini kokowa ta bana in Allah ya akwai canjin yanayi in dai gare ga lahiya ina ma mutanen maraɗi albishir in allah ya za mu ba su mamaki za mu kawo musu abin da ba su yi tsammani ba da ni da yan uwana guda tara cikon na goma in allah ya a birnin yamma wanga yaro magaji ban taba kokowa da shi ba yana ɗaya daga cikin kamar zaman yaran mu iya mini rasfe bakin iya gulgulu kokowa bai kokowa da ni ta lada kuma takarda ba taba hada mu ba wannan karin ne Allah ya hada mu kuma fidal mun ji daɗi alhamdulillah ya kai kokowa da shi wallahi alhamdulillah yaro akwai zahi gare akwai kokowa gare sai dai godiya 我来，我来，我来，我来，家人们，兄们，来了，快来。兄弟们，快过来，来来来，兄弟们，来来来，来们，咱们，来们，来的。 nan ya zo shi shi garba tashi na na biyu wakili na shugaba kungiyar kokowa da da ya zo shi shi zai ba da tukuci na biyu zuwa ga magaji kulele wanda na hudu ne kungiyar ta ɗan na kungiyar kokowa ta ƙasa baki ɗaya shi ne zai ba shi wannan ana kai zuwa ga mai musulmi abubakar sanda umar wanda wannan kokowa a ƙarƙashin shi ne gudana kuma na a zanzai muna musulmi abubakar sanda umar ta da wani wani an kawo ƙarshen wannan kwamfala ta kokowa ta kwana biyu da aka yi ana yi wanda ƙungiyar 'yan jarida na ƙasa suka shirya kuma alhamdulillahi an yi shi lafiya an ƙare lafiya abinda muke fata ya kyautu a ce dukkan 'yan niger sun goyi da bayan irin wannan abubuwa da 'yan jarida suke don abu ne wanda ke yana karawa 'yan kokowa himmanmu su kara himma domin su samu su dinga Eh, kokowa don su fito sunan nijar ba karamin alheri ba ne kuma muna musu godiya allah ya kara musu za'a da tunani don su ci gaba da yin wannan abu su kuma wannan 'yan kokowa da suka zo mu musu godiya mun yi maraba da zuwansu mun ji daɗin zuwansu kuma wannan abu da aka zo aka yi shi cikin ramar lafiya cikin kwance hankali muna wa allah godiya kuma muna musu godiya allah ya saka da alheri kuma allah ya sa duk wanda ya zo nan ya koma gidan shi lafiya fitar da iyalan shi lafiya domin mu samu ci gaba mun gode mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala tsara ta a nan jihar da magaram wadda kungiya yan jaridu ta kasa baki daya take tsara bayan jihar doso ga shi a birnin da magaram da kuma kawo karshen wannan koko gargajiya ya kuwa ga wannan tsari na jihar da magaram a gaskiya sayan ce da sunan kungiyar yan jarida masu eh, ta fannin motsa shiki mun kwalliya ta biya kudin sabulu daman ba ban zaba muka zaɓi da magaram mun san da kai ɗan da magaram ne da ba ɗan da magaram ba mun san da magaram akwai su da wannan eh, karɓar baƙi kuma gaskiya abin ya wuce salimu ma da aka yi mu to kamar tsawon kwanaki biyu babu wasu matsaloli da kuka fuskanta kuma ana iya cewa kamar idan an danganta da baya da kuka yi kwalliya ta biya eto eh kama abin da ya shahi eh, yin kokowa gaskiya mu kwalliya ta biya kudin sabuli amma ba a ce babu matsaloli ba mun samu matsaloli wajen kudaden daukar yaunin abin kaga kusan mutum arba'in suka zo nan baki waɗanda ya kamata kwanaki uku a ba su abinci kuma waɗannan yan kokowa ya kamata a ba su goronsu kenan abin da ya shahi kuɗi duk waɗanda muka yi yarjejeniya da su na so kama a yi abin ya yi yadda muke so gaskiya waɗannan partner ɗin ba su yi muna ba abin da ya kamata don saboda a ƙarshe kawai sai muka ga ba kowa bayan mu da muka waya amma sai allah ya sa muna da sa'a muna da eh, jagorori waɗanda sun kasan ciwon menene jama'a cewa da sarkin da magaram da mukarraban shi wanda ya tashi tsaitsayin daka ya kama muna daidai gwargwado har muka kai karshen wannan muka fara kuma muka kai karshen wannan abin da muka sa gaba to kamar fannin yan kokowa ana iya cewa abin da kuka da niyya wanda gurin da kuke so kun same shi e da mu dan saboda mu ta da musu shiki ne kamin eh, kokowa ta takobi ka san watan disamba 24 gare shi za a yin shi a yi mai kenan sai muka ce um, duka jihohi kowace ta ba mu dan kokowa guda mu zo don mu tunatar da mutane da akwai kokowa kuma don su su san ba amince su ba eh, saɓanin kabar su kawai suna nan kwance ne sai lokaci ya yi sannan a ce a tashi da barci a ganin mu dan kaɗan ne daga cikin gudunmawar da muke yi a tsayin na 'yan jarida. menene bambancin wannan karo na biyu da karo na farko? bambanci shi dai karo na farko mun samu kuɗaɗe yadda ya kamata tunda ko kup mai kup miliyan guda muka bashi bara kaga yanzu kamar yadda muka yi bayani jika uku ne aka yi kenan wannan ta fannin kuɗi akwai bambanci bambanci na biyu saɓanin doso nan sai muka ga sarki ne da shi ya yi tsaye-tsayen daka ya kama muna nan kuma eh, kamar hukumomi abinda shahi hukumomi na 'yan siyasa gwamnan jiha da sauransu nan ba su taka wata rawar gani ba saɓanin doso da gubernar da kowa da kowa sai da kama muna kamar kusan bambanci wanda muke gani kenan na uku kuma fannin ku na 'yan jarida a gaskiya fannin mu na 'yan jarida a nan da magaram kun gwada muna lalle mu 'yan jarida ne don saboda ba tare da mun ba ku komi ba kun yarda kun zo kun sa mutane sun san za a abin kuma kun kama kuma muna muku gaisuwa da fata alheri shekara mai zuwa a ina ne kuke sa zaku muna nan cikin nazari insha Allah amma in Allah da za mu nazarin ko mu samu Merci beaucoup. La deuxième édition de la compétition italienne que les journalistes sportifs du Niger organisent pour la deuxième fois. Quels sont vos sentiments après cette euh, grande finale Une belle soirée. Oui, une euh, très belle soirée de Cocoa euh, comme le nom de l'activité même l'intitule, il s'agit donc de la deuxième édition de Challenge Kukowa ici, dans la merveilleuse capitale euh, de Demagaram. Une compétition qui a regroupé 8 lutteurs et l'apothéose cet après-midi, c'est avec euh, Sani Abou de Zender, un lutteur de Maradi face à coller les de Zender. Donc euh, une belle finale à laquelle nous avons assisté qui a fait en tout cas une vingtaine de minutes et au finish euh, le lutteur de maladie qui s'est euh, emparé donc du trophée de l'UGSN la deuxième édition. Donc c'est pour tout simplement vous dire que nous sommes entièrement satisfaits sur l'aspect sportif. Vous avez vu c'est des lutteurs des jeunes lutteurs qui ont démontré un talent fou dans cette compétition, des jeunes lutteurs qui nous ont en tout cas éblouis par par leur talent, par leur euh, technicité, par leur force, leur fougue. Et vraiment, sur cet aspect-là, on n'a rien à dire et on pense que nous avons apporté quelque chose en ce qui concerne euh, euh, le développement de cette discipline le plus populaire au Niger, la lutte traditionnelle. Euh, en ce qui concerne l'autre aspect de l'organisation, il faut dire que l'Union journaliste Sportif a connu beaucoup de difficultés dans cette organisation, euh, surtout sur les plans financiers où particulièrement tous les partenaires nous ont lâchés au dernier moment. Je vous dis bien, tous les partenaires. ce n'est pas pour rien que le sport nigérien ne va pas. ce n'est pas pour rien que le sport nigérien est en difficulté. Je vous jure, il n'y a aucun partenaire qui nous a accompagnés en dehors de Anima Soutoura euh, qui au dernier moment a accepté de nous suivre à travers son antenne de Maradi. Donc c'est pour vous dire que nous remercions euh, ce partenaire, l'unique partenaire qui nous accompagne. C'est l'occasion également de saluer euh, les autorités coutumières de, de Zender, en premier chef le sultan du Damagaram qui a assisté à l'ouverture et à la couverture de cette compétition. C'est vraiment une marque euh, importante pour nous euh, qu'on ne peut jamais oublier et qu'on ne peut que le remercier euh, pour cet aspect-là. Nous remercions également les autorités administratives, même si elles sont absentes ici dans cette compétition. Malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose sur ça parce qu'on est beaucoup euh, frustré de ce qui s'est passé ici à Zender. Je ne peux pas le cacher, je suis journaliste et je pense que euh, cela ne va pas nous décourager. Nous allons continuer à travailler, à faire en sorte que nous puissions apporter euh, notre pierre à l'édifice à ce qui concerne le développement du sport nigérien puisque nous sommes l'association des journalistes sportifs du Niger. Néanmoins, l'objectif a été atteint. Oui, c'est ce que je disais au départ euh, de, cet entretien. L'objectif a été atteint parce que nous avons euh, euh, assisté à des combats palpitants. Hier, vous avez vu les combats, les quatre premiers combats. C'était très fort, c'était très bien, très juste, c'était très bien orchestré. Le public était venu pour nous accompagner. C'est l'occasion également de dire merci à ce grand public de Zender qui est venu, un public qui est vraiment mordu de la lutte traditionnelle. À quand et où la troisième édition la troisième édition, nous sommes dans les réflexions. Nous n'avons pas encore décidé du lieu, mais ce qui est sûr, nous allons l'organiser, Inch'Allah, aussi, Dieu nous prête longue vie.